shekara ta 1446 hijiriya wanda ya dace da takwas ga watan tara shekara ta 2024 miladiya muna darasi na 157 a cikin wannan littafi mai tarin albarka muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammad ibn abdul wahab rahimahullah yau za mu tashi ne a ghazwat hunain yaƙin hunain wanda shine yaƙi na ƙarshe a musulunci kamar yadda malamai suke bayani malam ya ce faslun fi hunai ne. kamar yadda al'adarsa ta kasance yakan kawo mana wato bayanai akan yadda yakin ya faru ya fitar da darussa da musulmi ya kamata su amfana a cikin yakin qala ibn ishaq walamma sami'at hawazin bil fachi jama'a malik bin aw hawazin wa shama'at ilayhi saqifun wa jisham wa fihim durayd bin simma shaykhun kabirun laysa fihi illa ra'yahu thumma dhakara al qissa thumma وعد الله رسوله أنه إذا فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا فاقتضت الحكمة أن أمسك الله قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام وأن يجتمعوا ويتعلموا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليظهر أمر الله وتمام إعزازه لرسوله لتكون غنائمهم شكرا لأهل الفتح وليظهر الله سبحانه وتعالى ورسوله ورسوله وعباده وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلقى المسلمون مثلها فلا يقاومهم بعد أحد من العرب malam ya ce ibn ishaq kamar yadda ya kawo a cikin sira ɗinsa ina wasiya ga ɗaliban ilimi duk wanda ya samu dama ya samu asira littafin sira ta ibn hisham inda yana so ya samu cikakken tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama da dukkan hawadis da gazawad da suka ta faruwa akwai wata kabila ana ce da ita kabilar ta hawazin sun samu labari dangane da fatu makka a karatun bayan mun karanta abin da ya faru a fatu makka razuwa ta makka sun ji labarin annabi ya shigo makka ya samu ƙarfi musulunci ya yi ƙarfi suka ce to za su yi maganin annabi wal billah don haka su wannan ƙabilan suka haɗa wasu manya-manyan mutane makirai malik ibn auf suka haɗu da saqif da jusham duk sunan ƙabilu ne akwai su duraid ibn simma wannan wani tsoho ne dattijo wanda eh, shekarunsa ba su hana ya ja baya daga wannan abun ba sai dai shiga yana da ra'ayinsa da kuma fahimtarsa da zai ba da gudunmuwa kamar yadda isar ta faru abin da ya faru shine yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba manzon Allah dama da musulmai aka yi aka yi fatu makka aka buɗe garin makka Wurin shawa gaba ɗaya sun miƙa wuya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to su wannan ƙabila ta hawazin inda an ce maka yaƙin hunain to an yi ne da ƙabilar hawazin sai suka ji tsoron da su da saƙif da hawazin da saƙif suka ji tsoro cewa tunda annabi ya samu ƙarfi har ya zo ya buɗe makka to mu ma zai zo ya mamaye mu zai zo ya fi ƙarfinmu kuma ina so mutane ku gane shi kullum kafiri ku riƙe wannan kafiri inda yake kullum baya so ya ga musulmi ya yi nasara ko ya yi wani ƙarfi haka duk inda suka samu dama za su danne musulmi kada musulmi ya ɗaga ya mallaki wani abu ko ya zama yana iko akan wani abu to za su duk wanda bai fahimci wannan ba a rayuwa zai wahala ko a gwamnati ko a siyasa ko a harkar kasuwa ko a menene duk inda kafiri yake to baya so ya ga musulmi ya ɗaga kuma in suka ga musulmi suna ɗaukaka to tsorata suke yi sai su fidda ƙarfinsu da maitarsu sai su murkushe musulmi to a lokacin in suka taho da ƙarfinsu da maitarsu za su murkushe musulmi to abin da zai ba wa musulmi nasara shine tsoron Allah ba wai ƙarfin musulmin ba tsoron Allahnsu da taƙawarsu idan musulmi sun ji tsoron Allah suna taƙawa to duk makircin da kafarai za su shirya musu ba za su yi nasara ba amma in aka samu rauni a cikin musulunci da musulmai to a lokacin kafarai kuma za su miƙe kafa su yi abin da suka ga dama to shine halin da muke ciki yanzu duk inda muka daga in dai mun samu wani abu wata dama to sai sun yi ƙoƙari sun yi mana bita da kulli sun kifar da mu haka tarihi ya nuna kuma ba zai canja ba ya rage ga mu musulmi mu tsaya mu yi tunani mu karfafi addinin mu mu taimaki al'umman mu kuna samun dama ba ku amfani da ita musulmi shi nan kuna kallo a tumbuke ku a cire ku a sa wanda ba ku ba ita gana muku azaba ku ta kuka ba wanda zai ji kukan ku ko kuma in kuka samu naku bakin ciki a tsakanin ku da kiyayya da gaba da fada da juna da rashin kishin kanku da al'ummaku da rashin tunani akan ƴaƴanku da jikokinku da tattaba kunnanku da za su zo bayan shekaru talatin arba'in hamsin, mutum kurin ya rinka mu'amala ta cinye do in ya samu sata sata sata babu abin raya ƙasa babu abin gina al'umma ba kawo ayyuka na alkhairi da ci gaba ba kishi sam yanzu ku duba hanyar mu nan daga Kano zuwa Abuja shekara takwas har yanzu ba a gama ta ba sai mutuwa ake ta ana ta haɗari har yanzu titin ba a gama ba yanzu a kudu ana can za a fara musu hanya ta ta rodi ta tiriliyon kaza mu kuma namu ya samu an yi tawa daka babu duk wanda zai je abuja yanzu sai ya yi kusan kuka hanyar ta ƙi gyara har yanzu ba a gama ba to na kuma bai gyara muku ba sai wani ya gyara muku suna can suna gina nasu barayi su ta sata su ta abin da suka dama dama duk inda hanya ba ta da kyau to hanya barayi sun samu dama ina faɗin wannan saboda ku matasa ne a gabana wallahi duk mutumin da bai da kishin al'ummarsa da ƙasarsa ya yi asara ita dai duniyan nan duk abin da ka ci za ka ci ka gama kuma sai ka mutu da haka waɗannan mutane yayin da suka ga annabi ya samu ƙarfi mun karanta fato maka da ku suka haɗu da hawazin da saqif suka ce ai muhammadu ya shirya zai yaƙe mu kafin ya zo ya yaƙe mu mu bari mu shirya mu kai masa farmaki suka haɗu akan ra'ayi guda falnabzuhu qabla an yaghzuwana suka ce shugabanmu shine Malik ibn Auf ibn Nasr Malik ibn Auf ibn Nasriyu Hawazin gaba ɗaya suka haɗu da Saqif da Banu Hilal amma akwai wani Ka'ab da Kilab su ba su halarci wurin ba akwai Duraid ibn Simma kamar yadda malam ya kawo mana anan shi wannan Duraid ibn Simma mayaƙi ne na fitar hankali ya iya yaƙi sosai duk inda ya je yaƙi malam ba magana to amma tsoho ne mai shekaru bayi da ƙarfi sai ra'ayi kawai shi abin da ibn al ya kawo mana anan a ciki ya ce shaykhun kabirun laysa fihi illa ra'ayuhu baya iya komai sai dai ba da ra'ayi da shawara kullum yana cikin ra'ayin Malik ibn Auf abin da ya ba su shawara ya ce ku fita da matanku da 'ya'yanku duka ku yaƙi Muhammadu amma in kun ji ku ku tsaya a gaba su kuma ku sa su a bayanku don me don saboda abun kunya ne an zo yaƙi kun sanya 'ya'yanku da matanku a baya wai a koro ka ka gudu ka tsallake matanka da 'ya'yanka? a'a ku sa su a baya su yi ta zuga ku kuma wannan ne zai sa muhammadu da shi da sahabbansa su tsorita. haka aka yi da dukiyarsu da suka taho da ita na yakin abincin dabbobinsu da komai me hikima suka ce kowa a sa masa iyalinsa a bayansa a fita yakin gaba daya sun yi mugun shiri wa annabi har da 'ya'yansu da iyalansu ba suka fita da dukiyoyinsu da dawakinsu da raƙumansu to ga yadda abin ya faru musulmi a ranar sha biyar ga watan shawwal sun isa hunain da yamma kamar yadda ya zo a cikin ɗabaƙat na ibnu sa'ad allah ya masa rahama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wakilta Attab ibn Asid a Makka lokacin fitarsa musulmi a lokacin sun fita wannan yaƙi na Hunain mutum dubu goma sha biyu mutum nawa dubu goma sha biyu to su kuma kafirai sun ninka musulmi su kuma sama da dubu ashirin da hudu kai za a sha kashi da Saqif da Hawazin sun ninka musulmi sama da ninki ma su musulmi ba su san da yawan su kai tsaye ba su ma suka ga suna da yawa musulmi suka ga mu dubu goma sha biyu suka ce lan nugula bal yawma min qillacin yau ba a isa a nasara a kanmu ba wai saboda mu ba mu da yawa muna da yawa sai aka samu kuskure su musulmi sai suka yi furici da cewa ai suna da ƙarfi suna da yawa sai Allah ya ce to bari mu bar ku da ƙarfin ku da yawan ku to ba a san alfahari da ƙarfi ba a san alfahari da yawa aka samu al'ijabu fi nufus Malik ibn Auf shugaban hawazin da saqif ya kware a kan yaƙi ga irin tsarin da ya tsara yaƙin ya haɗa ƙabilun ga baki ɗaya na farko dai ya ƙarfafi zukatan su sojojinsa su kafiran kenan nake magana ya tashi ya musu huduba ya miƙe a tsaye ya kwaɗaitar da su ya ce karku gudu karku ku ja da baya ya ce ku fafata da su daga cikin abin da ya gaya musu ya ce duk yakukan da muhammadu yake yi a da yana yaƙi da mata ne shi yasa yake ta cin nasara yau zai haɗu da maza inna muhammadan lam yuqatil qattu qabla hadhihi almarra duk yaƙin da muhammadu yayi ba yaƙi yayi ba yanzu ne muhammadu ya zo yaƙi yau za mu nuna masa muna da ƙarfi in ji wannan khatibi malik ya ce yana haɗuwa ne da matsorata kurin wanda ba su iya yaƙi ba agmar la ilma lahum bil harbi kawai sai ya je ya samu wadda ba su iya yaƙi ba kawai a je a dawo a ce wai an gama yaƙi yau za a yi yaƙi wannan yana zuga sojoji kuma ku gane wani abu guda wannan shine a duk duniya da kuke gani da musulmi da kafirai duk wani kwamanda da yake jagorantar sojoji da za a je yaƙi dole sai yana da baki ya iya zuga zuga yana wajen yana ba da wajen rabin nasara a yaƙi kafin a fita sai an yi musu lacca an zaburar da su sun fara zubar da hawaye jira suke kawai a fita kawai to haka yi musu to kuma daman ba a tura mutane yaƙi ba a zaburar da su ba saboda mutuwa ce a gaya maka kawai duniyar fa ba komai ba ce izzaka da ɗaukakarka ne nasara wallahi malam haka mutumin ne ya zuga kafiran nan akan su yaƙi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam komanda ya yi umarni ya ce ku ɗebo mata ga baki ɗaya har da yara ƙanana fa wani wani irin yaƙi ne wannan saboda kwaf ɗaya suke so su yi wa musulmi har da atfal da dukiyoyinsu malam suka taho da su suka zuba su a baya me hikimar haka ya ce don saboda muhammadu da shi da mutanensa su san cewa da gaske muke yi ba da wasa muka zo ba to ka zo za ka yaƙi mutane kaga kowa da kowa ma ya fito to wa za ka kashe wa za ka bari ai wannan duka sa wa mutum rauni ne a cikin zuciyarsa kana ganin su tari guda za ka ce kai mu haƙura to wannan rabin rabin faduwa ne a yaƙi kana karaya in an zo yaƙi zancen ka ya ƙare malam to shi yasa wanda suka san yaƙi sai su rinka wani atisaye, a rinka tashin jirage suna barin wuta a iska kawai a rinka barazana barazana tana da bala'in tasiri wajen karya zuciyar abokin gaba ba ku gaba lokacin da ake yaƙi da ƙasar iraki da ina ne da wai sauransu ana ana nuna makami kowace ƙasa sai ta rinka nuna makamanta kafin ba a fara yaƙin sai a ga tarin sojoji da makamai iyakaninka motoci iya ganinka ai duka wannan makida ce ta yaki. a fara nunawa abokanan gaba su gani daga nan za su ce kai mutanen nan sun fi mu suna fita yakin za su fita da rauni duka ɗaya za a yi musu kurin haka ake yi ba a nuna an gaji tattare tattare ake ka tattaro komai da komai da dawaki da jakuna ma duk ku hada gaba ɗaya da alfadarai duk ku hada su kowa da kowa ma a fita kawai abokin gaba ya gani ya firgita wannan wani karatu ne sojoji ya kamata a yi wa karatun nan <laughs> Na ga kuna ta zare ido kuna <laughs> musulunci babu abin da babu a cikin malam wallahi malam haka suka yi musulmi malik dan anas yake cewa mun je mun yi fatuhu makka muka zo yakin hunain yace kai a yakin na naga abu mamaki yace faja al mushrikuna bi ahsani sufufin ra'aitu ban taba ganin sahun yaƙi tsararre da mushrikai suka zo da shi ba irin a yakin ne. suffatil khailu dawaki kurun na yaƙi sahunsu daban suffatil muqatala rundunonin yaƙi sojojin su ma aka yi musu sahunsu daban Sun masuffatin nisa'u wara a zalika gaba ɗaya matan su malam su ma aka sa su layi su ma a baya kowa an ɗaura mata a kanta ta yi janjami ta shirya za ta yaƙi muhammadu ya ce kai maliku anas ya ce ya ce wallahi hadda dabbobi suka koro suka tau wa suffatil ganamu dabbobi fa me ya kawo akuya ko ya yaƙi wai don a nuna an taɓo da ƙarfi kuma idan an yi yaƙi an yi yaƙi za a yanka a gasa a ci a samu ƙarfi sannan su ma dabbobin inda yadda za a yi don wulaƙanci sai an kora su sun yi yaƙin kenan haka ana sai ci Allahu Akbar duk dabbobin ni'ima da suke da shi duk abin da suke da shi da suke da shi haka imam muslim ya rawaito a cikin sahihinsa ka san abin da yi na gaba ya ce duk wani soja ya zare takwabinsa ya balla gidan takwabin kowa ya zare takwabinsa ya gaya wa sojojin kawai so ake a rinka ganin takwabi yana kyalkyali ba ma magana mai da takwabi don a nuna maka yakin za a yi da gaske kar wani matsoraci ya ce ya ta zai mai da takwabin sai gudu to an tsintsin kama gidan takwabin an karya shi haka aka yi a hunayi sojoji duk suka zare takubansu ba ni sunan shi suka tsitsinka ya ce ba abin da yau ko mu nasara ko mu mutu in ma nasuru awil mautu haka ya gaya musu ya ce maza maza a je a yi ya ce idan antum ra'aitumul qauma faksiru jufuna a suyufakum kuna ganin mutanen Muhammadu ku zare ku a gabansu su ga sun kakkarya gidan takobin alama cewa a shirye kuke ba za ma ku mai da takobi ba ya ce kuma ku kai musu duka na mutum ɗaya abinda ake nufi ku tafi gaba ɗaya shuddu alaihim shuddu shiddata rajulin wahidin alaihim haka imamul hakim ya rawaito hadisi ya ce duk ku sa face mask ku lullube fuskar ku kamar face mask kamar wani rawani da zai ɓoye yawanci idan za a yi yaƙi za a yi rashin mutunci to akan rufe fuska kawai iya ido ake bari duk a ganku a haka gaba ɗaya saboda da sun ganku su kasa ganewa mala'iku ne ko aljanu ne ko mutane haka ya ce su ya ce kuma kar ku yadda ku bari su fara kawo muku farmaki ku za ku fara kai musu saboda abin da ya tabbata a yaƙi malam duk wanda yake da ƙarfi to yana fara kai farmaki ne tsokala kuma galiban a yaƙi wanda aka kai masa farmaki kaga ai kare kansa za to wanda ya kai farmaki ai yana jin ya isa ne to kai kuma wanda aka kai wato yanzu fa za ka fara kare kanka ne to komai zai iya faruwa wataƙila ba za ka iya kare kanka ba amma fara kai farmaki yana nuna cewa a ishe kake ka kimtsa ka shirya wanda ya zauna yana jira sai abin da Allah yi bayan nan yace ce bari mu fara yaƙar su ta zuciya tukunna yaƙar zuci ba wai yaƙar makami ba abin da ya yi shi ne ah, malik ibn auf ya yi amfani da asilahul ma'anawi makami ma'anawi makamin ciki ba wai makami na zahiri ba wanda yana da tasirin kabirin fin nufus babban tasiri a cikin zukatan mutane shine alharbun nafsiyya shannul harbun nafsiyya diddal musulmin hura wutar yaƙi ta zuci a yaƙe ka a zuciya malam ba bom ba bindiga ba komai ai ta tsoratar da kai shi aka mana yanzu sun gigita mu a tsorace muke kwarai kafafen yada labarai ai ta maganganu kowa ya firgita ba gashi ba ba gashi ba muna gani ana ta wulakanta mu ba yadda za mu yi mutum ya zo gidanka da makami ya tattara kanka ya buga ƙera ka ya ce ku tafi daji ya zina da matarka in ya ga dama ya harba na harbewa ya ɗauki uwar da ta haife ka ya kai ka kuma ya ce ka sai da kayan ka ba shi kuɗi kuma ka ɗauka ka ba shi tsoro ya shiga cikin zukatanmu wanzan san me ya faru Allah muka sake da muka saki Allah sai Allah ya sanya ‘yan adam ‘yan uwanmu suke gana mana azaba. Abu na biyu, zalunci ya yawa, zulmu, zalunci, zalunci, cuta na sama ya danne ƙasa, ba tausayi, ba jin ƙai, tsata, dukiyar al'umma mutane suna mutuwa da yunwa da talauci suna kuka ba a ji. To sai kuma Allah ya kawo wasu su kuma. ƙauyawa ne yan ƙauye ne ana ganin su ƙauyaya sai ba su ƙarfi sai suka fi ƙarfin kowa wanda ƙarshe dole sai an yi sulhu malamai sun sha yi mana bayani in kuka tsaya akan gaskiya Allah zai baku ƙarfi ah wani zai ce ah, me yasa kasashen kafiran nan haka baya samuwa me yasa kasashen turawan nan wallahi suna da gaskiya suna da ƙoƙarin kamanta gaskiya a cikin me a cikin mulkinsu suna taimakon talakawansu iya dai iya dai turawa dai da ake magana ba ingila ba ba satin da ya wuce wani ya zo man daga ingila ba mutum fa malam a ƙasar su fa kana haifuwar ɗanka madararsa da pampas ɗinka pampas ɗinsa wahalhalun yaron nan ba kai za ka yi ba kana haifarsa da yaro an iya sa mai kyamara an ɗauki hotonsa za a buɗe mai akawun a banki wai ko ku ji karatun ba ne a ingila wannan ingilan da ake gani ana ganin ba musulmi ba ne eh ba musulmi ba ne amma wallahi a tsarin mulkinsu da yawa malam suna ɗabbaka abin da shari'a ta ce a yi wannan ai shine islam din baka da matsala hanya baka da matsalan magani a asibiti mutum bai da lafiya fa idan aka haɗa shi da likita yana duba shi in likita ya ce ya dawo bayan sati biyu sati uku in bai dawo ba sai an kira shi a waya me yasa baka dawo ba idan yaron ka bai da lafiya in ka kai shi aka ce a da shi in baka mai da shi ba da 'yan sanda za a zo a kama ka a ce ya baka mai yaro asibiti ba kyauta a ce yaro jariri yana da account yaro jariri yana da account duk wutan duniya za a bashi wasu dubu ɗari kaza dala kaza wanda duk famfas ɗinsa duk madarar da zai sha larurarsa gaba ɗaya tun kafin ya yi wayo gwamnatinsa tana ɗaukar nauyinsa tana kula da shi ya wani zai ɗauki bindiga ya tafi daji yana sace wani akan me mutum ɗaya in aka taɓa musu a duniya a ƙasarsu mutum ɗaya za su iya yakin ƙasa da ƙasa akan an taɓa ran mutum ɗayansu a waje to ina ga kuma a cikin ƙasar wani ya zo ya ɗauki ran wani ko ya kashe wani amma fa ba sa sallah mu kuma sai sallah sai zikiri sai riƙe carbi sai shege rashin gaskiya ya kamata ku fahimta ku gane ai abin a fili yake wani zai ce hata ah, waɗannan ba musulmi bane amma suna ƙasar su zaka ga kamar me lafiya lafiya komai yana gudana ana bin doka da oda duk wani hanya da za a yi dan adam abinan sauransu wa mota fa za ka je ka saya fa sai a zo a ce maka akwai abinan ɗinta idan ka je shekara za ba ta kai ba ta samu matsala ka mai da ita za a baka sabuwa wani ya ce accident ya je yi da motarsa yana zuwa yana kai ta kamfanin ana dubawa aka kaza kaza kaza sai aka ce ajiye ta ka dauki sabuwa amma fa ba musulmi bane mu fa ko manzon Allah sallallahu a cikin mulkin sa suna raba ata a diwanin baitul malin musulmi na ana raba ata ana biyan albashi a misir ni dinan da idona na gani wallahi tallahi malam wani guri na ga ana layi dattawa ne gaba ɗaya tsofaffi ne dattawa na ce wannan sadaka suke karba wani ɗalibi da muke tafi da su yayi dariya ce malam ba sadaka ba ne ya ce su a ƙasar misira suna da ƙa'idar su duk tsohon da ya kai shekara saba'in ko shekara kaza ko sittin da biyar ne zuwa saba'in ne ya fara to ana buɗe masa wani walet. a unguwanni unguwanni ne sai a sa su a wasu masallatai sai gwamnati ta rinka turo kuɗi duk watan duniya za a rinka biyan wannan tsohon kuɗin albashi da zai rike kanshi ko da 'ya'yansa sun mutu ko da bai da mai kula da shi akwai inda suke karban abinci akwai inda suke karban kuɗi da haka in tsoho ya tsufa bai tozarta da idona ni dinnan na shiga ɗakin wata tsohuwa ba misiriya ce na je gaishe ta muna da wata alaka da ita muna hira da ita na ce mijinta ne ya mutu sai nake tambayan ta nace to ya kuke rayuwa ta ce ai su ba za matsala ai a ƙasar Misira duk wanda mace mijinta ya mutu ta kai shekara kaza to akwai akwai ministry da ake zuwa ka je ki kai sunanki duk watan duniya akwai albashi da za a baki saboda mai baki da mai kula da ki to kana mamaki in kaga suna zaman lafiya a ƙasar su waɗannan ƙasashen fa wallahi duk mun fi su arziki nesa ba kusa ba ba su da fetur ɗin da muke da shi amma mu matsalar mutum ɗaya ne zai zauna ya saci arzikin da ƙasar za ta iya shekara hamsin tana amfanuwa da shi shi kadai ya ɗebe arzikin shi kadai ni ban taɓa ganin barayi ma irin 'yan najeriya ba bala'in sata ba ni na faɗa ba masana ne suke faɗa su da kansu sun sani warwasu ake kawai da dukiyar ƙasan shi sa mu talakawa dole mu ta mutuwa da yunwa da wahala kuma wannan shine sababin da ya hana mu zaman lafiyan nan kar mu bata wa kanmu lokaci matukar ba a ji tsoron Allah aka kiyaye dukiyar al'umma ake musu aiki da ya kamata ba to ba a samu zaman lafiya dole kowa ya dauki makami ya fita daji ya je ya rinka zalunta wanda ya ga dama to wanda zai hana zalunci shi ma zaluncin yake yi to kaga kowa sai dai ta kansa a wayi gari malam a jiha gwamna ya fito ya yi bayani ya ce kowa ya kare kansa ƙasa da take da ɗan adam mutum kusan miliyan 200 najeriya amma sojojinta da 'yan sandanta da immigration ɗinta duk wani mai nufin dukkansu gaba ɗaya ba su kai 200 ba ko ba su wuce 200 ba ko iya 200 miliyan 200 a ce soja da ɗan sanda da jami'i da waye duka ba su wuce adadin mutum dubu ɗari biyu da wani abu ba ina za a samu zaman lafiya yaya za a yi abokanan gaba su yi tsoron jami'an tsaron mu? an yi kaɗan kuma ka tsaya bari maka wani analysis ka je ka duba duk wata police station da ka sani ba anan kano kake ba ka je ka irga ka ga 'yan sanda nawa ne a ciki barazana ce kurin wallahi ba su da yawa na rantse da allah ba su da yawa su da kan suke faɗa ai to yaya za a samu tsaro babu wadatattun 'yan sanda ba wadatattun sojoji in fa an zo za a kwantar da wata tarzoma fa na wasu jihohi ne da wasu dafa ake ɗebowa motoci motoci za a zo a kashe wutar a nan in ta balle sai wasu koma can ko yanzu dajin da aka ce za a shiga a je a bi 'yan ta'adda to 'yan ta'adda a daji ɗaya za ka samu mutum dubu goma duk da bindigoginsu da baburansu to ina za a samu adadin sojan da zai shiga wannan daji guri ɗaya kuma daba daba daba daba suke yanzu akwai laifi ga samari matasa duk ba ka ku ba yanzu ba kwa son soja ba kwa son ɗan sanda ba kwa so a ɗauke ku ko immigration wani ya ce malam a gaya wa gwamnati ta ɗauke mu bashi ma daga baya ta rinka biyan mu za mu shiga mu je mu yi to yana cikin shawarar da ya kamata a ba wa gwamnati ku rage kashe kuɗi akan abubuwan banza ku ɗebi samarin nan matasa ku yi musu training soja ɗan sanda immigration custom soja ɗan sanda dss waye waye da sauransu ku ɗebi samari ku gani ku cika ƙasar ku gani in za ku samu tashin hankali sannan ku yi adalci to ba su da yawa da kana wani mamaki an ce sojoji sun je an kwace motar su an kwace bindigogin su akwai mamaki ba wani abun mamaki ai ba su da yawa wannan shine gida halin da muke ciki kenan to amma su idan sun kai girman da suka kai ba a ba su shawara su ɗauka in kai irin waɗannan bayanai ma sai a ɗauka cewa a ah, adawa kake yi a'a kaza kake to ga munan dai muna ta mutuwa da wahala a ƙara yawan sojoji muna da matasa jobless suna zaune ba sa komai kuɗe biyan sanda ko albashin ku raba gida biyu in kasar babu kuɗi ku rinka ba su ku ce daga nan zuwa shekara kaza za mu gyara muku yaranmu kamar za su mutu suna neman ɗan sanda yaranmu kamar za su mutu suna neman soja amma wallahi sojan najeriya ya san yawan yawansa bai isa tinkari kiriminal da ake da su a ƙasar nan ba allah kowa ya sani ku je ku binciki sauran ƙasashen da suke da ƙarfi ku ga sojojinsu nawa 'yan sandan su nawa yanzu ka duba barin baka maka misali aikin hajji aka je mutum miliyan nawa ne suka je aikin hajji amma wallahi ba inda zaka je kana waiwayawa zaka ga soja zaka ga dan sanda sai ka ga soja duba harami malam duba yawan harami ko ina idan ka juya akwai soja akwai dan sanda akwai soja akwai dan sanda da babu su za ka kawo su kuma a goshe suke da albashi mai kyau ina kuɗin ku ɗauke su ku basu. na rantse muku da Allah ɗaya ba abina ba shi na san a Najeriya muna da yara matasa da za su iya ba da ransu in daga nan za a je bangon duniya ne don a yaƙi wani abokin gaba Allah in kun musu training kun ba su makami ba inda ba za su shiga ba akwai yaran sojojin da a yanzu kuka suke suna zubar da hawaye me yasa ba makami wadatacce babu command ba a ba da umar to kaji kurame ma sun ce a sa su a ciki mai girma shugaban ƙasa ga kurame muna karatu da su ma sun ɗaga hannu sun ce a sa su cikin sojoji da 'yan sanda za su ba wa najeriya gudunmawa malam yanzu muna magana ne akan yakin hunain ko kun ji yadda ake shirya yaki ko to ba a yaƙar abokin gaba ana kwance ba a yi tanadi ba ka ce wa kuraman nan kai kai musu haka haka ka ce mun jinjina musu sauran masu ji masu jin mata ne ba su ce za su shiga ba yawwa ka ce kurame ku ne maza yawwa ka gaishe su Allah ya muku albarka <laughs> Allah ya saka da alkhairi to wannan ɗan abu ne kaɗan bari mu ƙara samu ji mai malam zai ci malam yake cewa Allah ya yi alkawari cewa zai buɗe makka idan ya buɗe makka mutane za su shiga addinin Allah wajen. faktabat alhikimatu an amsaka Allahu quluba hawazin wa man tabi'aha anil islam Allah hikimarsa ta ƙaddara. ubangiji ya rike zukatan hawazin da saqif da waɗanda suka bi su cikin ƙabilu suka isu musulunta suka shirya suka haɗu suka yi ijtima'i suka yi ta'allubi cewa sai sun yaƙi manzon Allah da musulmi gaba ɗaya Allah ya ƙaddara haka li yuzhira amrallahi wa tamamu izazihi li rasulihi don Allah ya bayyana umarninsa da kuma ɗaukaka annabin shi ashe za a je ne a yi yakin a zai a ci ganimarsu wanda Allah zai ba wanda suka yi wannan fatahi su ci wannan ganima kuma don Allah ya bayyana ya fifita manzansa da bayinsa li yuzhira Allah subhanahu wa ta'ala rasulahu wa ibadahu wa qahrahu da ƙarfin Allah ya bayyana ga wannan ainihin ashaukatul azima wannan wato mutane masu ƙarfi wanda musulmi ba su taɓa haɗuwa da irin wannan rundunar yaƙi ta ta hawazin da saƙif ba a yaƙuƙukan da suka yi kwata-kwata Allah ya ba da dama a je a buga yaƙin nan fala yuqawimuhum ba'adu ahdu min al-arabi ta yadda ba wani mutum ɗaya daga cikin larabawa da zai zo ya yaƙi musulmi daga baya malam ya ce wa azaqahum awwalan mararatal hazimati ma'a quwwatihim ليطامن رؤوس رؤوسا رفئت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه كما دخل رسوله صلى الله عليه وسلم منحنيا على فرسه حتى إن ذقنه تكاد أن تمس قربوس سرجه تواضعا لربه وخضوعا لعظمته وليبين وليبين لمن قال لن نغلب اليوم من قلة أن النصر من عنده فلما انكسرت قلوبهم أرسل إليها خلع آه، الجبر مع بريد النصر ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وقد اقتضت حكمته أن خلع النصر أن خلع النصر إنما تفيض على أهل الانكسار ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان wa junudahuma humamin ma kanu yahzarun haka abin ya kasance Allah tabaraka ta'ala da farko da aka zo yaƙi ya ɗanɗana wa musulmi wato ɗacin wato nasara da aka yi a kansu an sha wahala malam a yaƙin hawazin da saqif yaƙin hunain Allah ya ma cewa yi wa yawma hunainin إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على هرزوا قرشين آية مالا سنة زوا قوي مسلمين غنغروا kawai yadda ka san ruwan sama wallahi sai suka ji kibiyoyi papapau papapau papapau in kawai waya can kibiya in kawai waya can kibiya in kawai waya malam sai dai ka rinka ganin kayuka suna yin ƙasa kawai wannan an harbe shi ya mutu wannan ya faɗi ya ɓuya wannan ya yi kaza wannan ya yi kaza a'a kar ku manta ɗazu kuka ce ai ba a isa a yi nasara a kanku ba saboda kuna da yawa to ina yawan Allah cikin hikimarsa sai da ya ƙaddarawa wa musulmi suka samu wato rauni aka kakkashe su da yawa gawawwaki me yasa wasu sun bude baki sun ce ai suna da yawa don haka ba za a yi nasara a kansu ba to kullum ku rinka neman ƙarfi daga Allah ko kana da ƙarfi kar ka nuna kai mai ƙarfi ne kai alfahari da ƙarfi kar ka yi ko a kuɗi ko a mulki ko a sarauta ko a gona ko a mu'amala ko a menene ka yi ta neman taimakon Allah a kan ƙarfin da ya baka ya daɗa ƙara maka ashe darasi ne wato ga waɗanda suke ganin ai sun samu wani ƙarfi na musamman gashi an yi fatahu makka an kori kafirai an samu fawa manzo Allah ya shiga makka da dabbarsa yana mai sunkuyar da kanshi an ta musa karbusa sirjahu tawadu'an li rabbihi wa khudu'an li azamatihi annabi da zai shiga makka ya shiga da kankan da kai da tawadu'i da nuna cewa bai isa ba kan annabi sallallahu alaihi wasallama haɓarsa kamar ta taɓa itacen sirjin dabbar da yake kai saboda tsabar sun kuyan da kai Allah mai iko don a nuna cewa nasara daga wa take daga Allah ke. yayin da musulmi suka samu karyar zuciya suka ga ana ta kashe su sai Allah ya turo musu ƙarfi shine khila'ul jabari ya ƙarfafe su kar ku gudu kar ku ja da baya malam hatta kai ga manzon Allah yana cewa ku zo ilayya ibadallah ilayya ibadallah ku zo bayan Allah gani gani shine komanda an ja da baya malam to malam kuna gangarowa wuri ne kawai gangarar da kuke ramu da ku shiga ashe malam sun yi kwantan bauna barin wuta kurin barin kibiyoyi ake dai manzo Allah ya daɗa haɗa kawukansu Allah ya ba su ƙarfi ya ba su nutsuwa don yana daga cikin nasarar yaƙi a samu ƙarfi da nutsuwa hikimar ubangiji ta ƙaddaru Allah ya ƙaddara inna ma tufidu ala ahlil kisari. Allah ya zubo ƙarfin ga wanda suka karye lallai sun karye shine Allah ya ce wa nuridu an namunna ala alladhina sutifu fil ardi wa naj'alahum a'imma wa naj'alahum alwarisin muna so mu yi baiwa ga waɗanda aka raunana su a bayan ƙasa musulmi albishirinku idan wani yanayi ya sa an mai da ku masu rauni kun yi baya kun yi ƙasa idan kuka ƙanƙan da kai kuka koma ga Allah kuka dage da tuba da istighfari da addu'a Allah zai dawo muku da ƙarfinku zai muku baiwa zai sanya kuma alwarisi na ku ne za ku gaji ƙasa gaba ke daya zai sanya ku a imma za ku zama ku ne wa in kun rike Allah wato alkawarin ubangiji wajen taimakon al'ummarsa ne su rike shi sai ya ba su ƙarfi ya ba su fawa duk wanda suka samu ƙarfi a duniya da ta gabata a tarihi da ya gabata wallahi sai da suka bi Allah kowannen mu ya koma gida ya gyara tsakaninsa da Allah ya kyautata ya rayuwarsa da iyalinsa ya gyara ibada ya ci halal ya daina cin haram a daina zalunci a daina bakin ciki a daina sharri mu lazimci ibada mu koma ga Allah mu ji maganganun malaman mu magani mu tuba mu koma ga Allah mu ga taimakon Allah yanda Allah zai mana amma in ba mu yadda muka tuba ba muka rinka neman taimako a wajen wasu muna karɓar ra'ayi a wajen marasa ilimin addini wanda ba su da wayewa ta addini muka ɗoru muna ɗaukan saƙo ne a kawai yanar gizo-gizo wani ne zai fito da ko fatiyar kirki bai iya ba shi zai baka umarni ya ce wai ga yadda za ka samu nasara a ina wasa kake yi za ka je ka gwada kuma za ka yi fele, amma musulunci gaskiya ne abin da fa muke bukata mu koma mu yi muraja'a mu duba matsalolinmu mu gyara mu'amalolinmu yanzu ku duba abin da ake mana a ƙasar nan ina so ku nutsu ku gane har yanzu ɗan najeriya bai hankali ba bai yi tunani ba ku duba yadda aka shuka mana bala'in boko haram sama da shekara goma sha kusan ashirin duk in kaga an yi kisa musulmi ake kashewa an kashe iyayenmu an kashe malamanmu an kashe matasanmu an kona mana kasuwanni an sace dabbobinmu an yi kaza an yi kaza an yi kaza mun yi kuka an saka mana bama bamai an yi mai ba abin da ba a yi mana ba aka shuka mana wannan yaƙi aka yi ta addu'a malamai suka yi ta addu'a aka yi ta roƙon Allah aka ce a koma ga Allah Allah ya dan sauƙaƙa mana muna gama wannan sai suka canja wani abu sai suka kawo mana kuma barayin daji wancan shiru sai aka daɗa zaben wasu state-state a cikin mu na arewa wancan gabar aka tsare yanzu kuma sai aka dawo tsakiyar arewa sai aka shuka mana baka da aminci a gidanka baka da aminci a hanyarka baka da aminci a shagonka baka da aminci a ko'ina babu masifar da ta wuce kana cikin ƙasarka baka da aminci aka haɗa mu faɗa mu ya mu duk inda kaga an sace wani ko an kama wani a arewa musulmi ne ba mu gane ba rage mu ake mu musulmi ne ba wani su can hankalinsu a kwance mun yi wa'azi mun faɗa muka ce akwai fa mutanen da suke ta ƙoƙarin sun karanta arewa nan sun ga manya-manyan ƙabilu hausa fulani ne kada gwamnati ta bari a kawo faɗa tsakanin fulani da hausawa da sauran ƙabilu shekaru aru-aru mun yi hudubobi da bayanai mun faɗa ba a ɗauki shawarar ba yau gashi an tashi ana yaƙi tsakanin mafi rinjayen abin da yake faruwa na waɗannan samarin da suke cikin dajin nan suna da awar su fulani ne an kakkashe su an ƙwaƙƙone musu dabbobi wallahi tallahi ban san adadin kuɗi ba da nai na san majami'an tsaro masana masu kirki suna gaya mana cewa ku fadakar cewa irin waɗannan abubuwa za su kawo tashin hankali a ƙasa akwai shekarun da aka yi duk inda fulatani ya shiga daji yana kiwo sai an kore su akwai jihohin da ake koran fulani na daji a ce ba za su yi kiwo ba ba fulatanin da yake daji shi ba ruwansa da titi ba ruwansa da waye ba ruwansa kaza jarinsa dabbobinsa to inda yake kiwon an je an kakkashe su an kokkore su wani kuma a sace inda za ku yi tunawa an yi ta bala'in satan shanu haka ne ko ba ka bane fulani suka fito suna ana fa musu sata ana bin su da bindigogi ana harbe su wata jiha sai ta ce babu fulatanin da zai shiga ya mata kiwo Ba fulatani ko daga nan arewa zai iya kora dabba sai ta yawo ya shiga Nijar ya tafi Kamaru ya je Burkina Faso da kafa wallahi su gaba ɗaya rayuwarsu a dajin nan suke ba ruwansu da wutar gwamnati ba ruwansu da titin gwamnati ba ruwansu da firamaren gwamnati to me kuma su 'yan Najeriya ne dan me za a hana su aka yi ta yi aka kakkashe su aka kwace dabbobinsu sannan aka samu wasu kuma suka zuga suka ba su makami yanzu suna cikin daji kuma suna neman yanci har yanzu a nan arewa yanzu akwai inda wai duk inda aka ga wai ba filatani wai kawai duk inda aka ga filatani kawai a mota fa sai a dauko filatani a fitar da shi sai a yanka shi a cikin jihohin nan namu na arewa fa akwai inda ake wannan abu yanzu daidai ne wannan mu yanzu a nan Kano mun isa mu ce za mu ware tsakanin Hausa da Fulani to wata makida ce aka shirya mana saboda an san me karfin mu ya kare da mu Fulani ne da Hausawa tunda an ka hada mu fada to za mu ce yaki ne na har abada shi ake ta yi an fada an ba da shawara to in sun gama wannan kuma wani abin za su ballo gashi nan tsirarun mutane da ba su kai sun kawo ba sun me sun gallabe mu a ƙasar nan fa ake samun mutane fa mutum shehu usman ɗan fodiyo ba a zo a zazzage shi saboda bafulatani ne mun yi wa'azi mun faɗa mun kira sarkin musulmi mun yi bayani muka ce sako ya ishe masa mai girma sarkin musulmi taɓa gidan shehu usman bin fodiyo ba ƙaramar illa ba ce aka yi ta sharri wa shehu usman bin fodiyo kawai saboda bafulatani ne ya zo da addinin musulunci ya zo da kaza ya zo da kaza ana ta kokarin hada fada tsakanin hausa fulani hausa fulani hausa fulani to gashi nan ana ta yi yanzu majoraci yakin da ake yi shine dubba fulatani idan ka ganshi a daji da bindiga yana abin da yake yi nan sai ya gaya maka wannan abin da aka yi masa shekaru baru aru an yi ana ɗebe masa shanu ana kashe shi ana kaza shi ba a yi masa makaranta ba shi ba a yi mai firamare ba shi ba a yi mai kaza ba shi ba ba wai abin da suke daidai bane kuskure ne kuskure ne kuskure ne ba daidai bane amma me amfanin shugabanci yanzu haka za mu zauna mu yan arewa ai ta haɗa mu faɗa gaba ɗaya rayuwar mu ta ƙare a yaƙi sai kun tsaye da ƙasar gaba ɗaya dole a yi tunani dole gwamnati ta yi tunani wacce hanya za ta fito a samar da wannan maslaha can waɗancan ɓangaren ƙasa suna satan man fetur ba a isa a hana su ba wancan ɓangaren sata bankarin na mai waɗancan sun hana a yi noma can ɓangaren waɗancan kuma suna ta shiga birane suna sace mutane waɗancan suna datse hanya suna kaza ƙasar ta zama Allah ya sauwaƙe waɗancan noman da suka yi yanzu an ce sai sun ba da miliyan arba'in miliyan hamsin kafin su yanki shinkafa su yanki dawa su du'a arewa wani gurin kuma ma ba za a je a noma ba kuma muna kukan yunwa to ba dole an yunwa ba tunda ba a noma kuma an rufe boda kuma ba za a shigo da abinci ba wasu sun hana a yi nomar. abincin da za a shigo da shi kuma an rufe an datse ba za a shigo da shi ba dole shinkafa ta yi tsada dole a kayan masarufi ya tsada wasu wuraren ma rufe garin ake a ce ba kasuwa ba fita akwai wasu wuraren ma da ba a hannun gwamnati suke ba yanzu haka arewa can suke zuwa ana ba su fatawa masu bindigogin su suke tsarrafa komai ƙasa ana ta kwace ta ana ta kwace ta ana kwace ta ina jin tsoron kada a zo fitintunun nan su yawa su yawa a ce to wannan matsalar fata ku ce ta arewa a raba ƙasar nan kudan ku je can ku yi ta kashe kanku su kuma yan kudu su je su riƙe nasu wannan shine abin da ya kamata mu yi ta tunani mu kwana mu tashi mu kwana mu tashi mu yi ta roƙon Allah Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya a cikin ƙasar nan shabab samari matasa dole ku dawo da kishin ƙasa bayan addini kuma kai kishin ƙasar ka ku ji zafin wannan abun ya za a samar da wannan gyara jagororinmu 'yan mu muna son ku muna ƙaunar ku ku ce mana gaba ku samar da zaman lafiya a ƙasar nan mu huta kuma babu tsarin da zai baka rayuwa mai daɗi irin ka bi shawarar da malaman addinin musulunci suka gaya maka saboda babu son zuciya ko ra'ayi a ciki to Allah ya ce wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdarun za mu kafa su a bayan kasa kuma za mu nuna wa fir'auna da hamana da rundunoninsu abinda suke jin tsoro alkawari ne Allah ya zai taimaki masu rauni in sun bi Allah saƙonmu shine 'yan Najeriya ku yi haƙuri ku koma ga Allah ku jarraba ku ga taimakon shi bari mu tsaya anan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya mana afuwarsa wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته